رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sanar muna da bakin malamai kuma alhamdulillahi sun samu shigowa yanzu muna tare da dr abdulmuttalib ahmad eh, jagoran suna TV kano sannan muna tare da kuma dr wani abdulrazak daga kasar ghana so a yanzu dukkaninsu biyu za su yi mana karatu a kabin da ya shafi hijama wato kaho a da ake yin yinsa a shari'ance so zan ga fara gabatar da shi dr abdulmuttalib ahmad kano ya fara gabatar mana da wato ainihin sannan ba minti talatin kuma kira shi dr abdulrazak insha Allah wale tafaddal mashkuran wa majuran ban yi bayani sosai akan dr abdulmuttalib ba saboda dukkan mai kallon suna tv yana wato ainihin ganin karatuttukansa ana sawa da sunna tv da sunna tv kano sau da aka sananne ne a kusan dukkan wanda yake bibiyan waɗannan kafofi guda biyu na wato ainihin yada karatuka na addinin musulunci so ba tare da bakwai ɓata lokaci ba fa zai tafabbali da kuma mashkuran wa ma'ajura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah maɗaukakin sarki ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tayar da mu a cikin mabiyansa Allah ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama a yau Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa a wannan gari namu na jimeta Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan babban masallaci domin kamar yadda ɗan uwa sheik babban malaminmu malam muktar ya faɗa mun yi tattaki ni daga kano shi kuma dr abdulrazak ture tun daga ghana babban abin da ya tara mu a wajen nan shine kamar yadda ya faɗa shine hijama musamman mun haɗu da su da mu ɓangaren suna tv domin ganin bincike da muka yi akan shari'a da kuma yadda matsayin hijama take da kuma yadda yanzu duniya ta karɓe ta ba ma ƙasashen musulmi ba har da ƙasashen turai da duk inda aka karɓe ta kuma tana da asali mai ƙarfi a cikin addinin musulunci da wa daga cikin malamai ina suna magana a kan hijama suna sanya shi daga cikin ijaz na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke an bayyana su an musu baya an yi bayanin su kusan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ko ma sama da haka da wannan lissafin hijira ne manzala sallahu alaihi wasallam ya yi bayanai hadisai ingantattu akan hijama to kuma a yanzu yayin da likitoci suke ganin cewar ya kamata a karkata akalar neman lafiya zuwa abin da yake na natural na ɗabi'i a samu abin da suke kira tibbul badil a samu canji saboda yawanci abubuwan da ake haɗa magunguna kimawiyat ɗin da sauran abubuwan da ake haɗa magunguna da shi da yawa daga cikin magungunan da turawa suke yi baya rabuwa da site effect da ake faɗa da abin da aka samo maganin kaza ne to sai ka bayyana a ɗaya ɓangaren kuma zai haifar da kaza ko zai yi kaza zai yi kaza to amma kuma akwai wasu magunguna wanda ala maɗaukakin sarki ya riga ya anadar wa ɗan adam su waɗanda suke matuƙar amfani kuma ba su da irin wannan ɓangaren to daga nan suka fara bincike manya-manyan likitoci na duniya a matsayinsu na masana a ɓangaren likitoci har suka kai ga wannan abin da ake kira hijama din to daga bayan sun fara fitowa da ita ga baki daya likitocin musulmi wanda suka santa a shari'ar musulunci suka santa a addini sai suka fito sai zamanto wani abu ne kamar suna tallata wani miza wani matsayi ko kuma wani ilimi wanda annabin rahma sallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya yi bayaninsa a hadisansa ingantacce mu a matsayinmu na musulmi a koyaushe ayoyi da hujjoji suna daɗa bayyana don su ƙara mana yaƙini su ƙara mana tabbaci a cikin zuciyarmu ba ma shakka cewa manzan tsira manzan rahama sallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da wahayi sannan ya kimsa mushi wahayi wanda a cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa wanda yake bayyanar da shi a cikin hadisansa ya kimsa mishi wasu irin muka wanda ya bayani a kansu wanda ɓangare kuma da wahayi na alkur'ani kansu waɗannan lokacin da duniya take ci gaba bincike yake ci gaba sai kaga ana koma zuwa wancan asali din domin daman wanda ya yi wahayin shine ubangiji madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutane wanda ko ya halicci abu ya san shi ya san abin da yake kafin shi ya san abin da yake bayansa ya san dukkan wani sirri na gabbai da dukkan wasu jijiyoyi da dukkan wani abu da ka sani na dan adam ko shakka babu shi yafi kowa sanin wannan abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ba wanda yafi ubangiji maɗaukakin sarki wanda yake sanin abin da ya halitta da haka duk wani abubuwa da ubangiji maɗaukakin sarki zai faɗa a cikin alkur'ani ko ta harshen manzo sallahu alaihi wa sallam a matsayin mu da musulmi muna da yaƙinin cewa wannan shine daidai in ma ka yi shi baka samu daidan shi ba to kai ne baka yi ba yanda wahayi ya ce ko hakikanin abin da addini yake nufi da haka tun shi yasa addinin musulunci wani irin tsari ne ginanne tabbatacce wanda baya samun shakin baya uh, wani abu baya rusa shi wani abu baya kawo mishi gardama ko matsala a dukkan abubuwa na shari'a sawa'un a dokokinsa a hukunce-hukuncinsa a dukkan abubuwa duk lokacin da kaga musulmi sun riƙe addini suna tafiya a kan shi kuma suka samu wani fashal suka samu wata matsala a rayuwa suka samu matsala to za ka ga cewa wajen su ne wajen aiwatar da wannan abin ne suka kuskure wajen ijtihadi wajen kokarin bayyanar da wannan abin ne suka yi kuskure amma ba shi addinin ba da kuma dokokinsa da abubuwansa imma kuma wasu ijtihadat da malamai za su yi wajen fahimta na cewa fassara nassi ko tanzilun nususi alal waqi da abinda malaman makasid suke cewa makasidu shari'a fi tanzilin nususi alal waqi ya manufofin shari'a yake wajen saukar da nassoshin alkur'ani da hadisai akan rayuwar al'umma wannan wani fikihu ne wani ilimi ne mai zaman kansa wata il a matsayinmu na wanda muka karanta addini muka karanta gwargwadon iko zan iya sa bulugul maram a nan gun in karantar da ku shi mafi sauki kenan in yi sharhi in faɗi bayanan malamai in faɗi komai yau in ka zo ka ce mun wannan bulugul maram ɗin da na iya da na karantar da shi in zo in saukar da shi a rayuwar mutane a bani local government ɗin jineka zo ka saukar da bulugul maram ya zama alal waƙi wannan nusus ɗin ya je kaga wajen fiqhu tatbiq ɗin fiƙihun yadda zan aiwatar da wannan abin da kuma abubuwa to zai bayu zuwa tafsirat da masalih da abubuwa kaza da nasoshi da kaza da kaza da wani abubuwa ta jiriba ta hakika da za ta tabbatar mun sai ka ga ko na samu daidai wata wataƙila muwafaka ce ta ubangiji madaukakin sarki idan na yi kuskure za ka samu wataƙila ijtihadat na da kuma tafiyifin yadda na kayyafa matsalolin yadda na ƙoƙarin ɗabbaka su shi yasa na samu matsala a kai shi yasa da wata ƙasa daga cikin ƙasashe ko da wata jiha daga cikin jihohi suka ce za su tsabbaka addinin musulunci a tabbatansa to za ka sun fara tafiya suka samu matsala kamar yadda wani masanin shari'a yake cewa wani profesa abdullah zubair wani masanin shari'a a sudan yake faɗa mana cewa shi addinin musulunci kamar matattakalar dina yake wanda aka rika aka gina ta in ka taka ɗaya biyu uku zai kai ka sama lokacin da ka samu matsala ka zo taku ka zame ma dai tiles ya zamar da kai ko wajen harambe maimakon ka taka da darru step by step yadda aka yi shi ka haɗa uku hudu ka taka sai baka tako daidai ba sai ka zame ka faɗo ka suma to ba addinin musulunci ne da matsala ko shari'a ce da matsala kai ne za ka farfado sai ka kalli ga nan a gine ga tsarin nan a yanda yake bai samu matsala ba sai ne ka fito ka bugu ka suma a amma kafar benin lafiyar talau ba abin da ya same ta don haka kai din da ka bugu kai yanzu za ka warke ka samu matsala ka ƙara kallon wannan kafar benin wanda aka lissafa aka yi misali da nususin shari'a ga cewa wataƙila wajen takun da wajen tafiya ne ban taka daidai ba ko kuma wajen abin da yake bukata bi a hankali na ya sauri watakila wajen abubuwa aka samu to anan aka samu matsala da haka dai wannan mukaddima a gurguje saboda lokaci da na yi ta watakila a lakcar gobe da didi tunda ba za mu ce za mu kawo duk abun ba haka kwatakatar lokaci ɗaya tun da mun tsara lecture series ne akwai ta yau akwai ta gobe akwai ta jibi don haka duk lokaci ma ya cin mana ba wani abu ne ba gobe za mu ɗora jibi za mu ɗora har mu kai inda muke so mu kai din. sannan kuma abu na biyu da nake so in yi bayani a kai har kullum kamar yadda na faɗa da farko musulunci yana ƙara samun ta tagomashin alkhairai da musulmi ya kamata su bige ƙirji. su yi tinkaho da wannan musuluncin nasu tun lokacin da tsibbul hadis ko wani abu na ilimin zamani ko ɓangaren eh, technology ko bangaren wani binciken ƙasa ko bangaren biology ko bangaren chemistry ko dukkan wani ilimi da wani ilimin muka lokacin da ya tumbatsa aka san ilimin to lokacin da ilimin ya zama an yi yaƙinin a tajirbar yau da gobe haka yake aka fito da shi to sai mu muwafaka da abin da aya ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda wannan ayar da wannan hadisin lokacin da aka faɗe ta babu wutar lantarki babu kwamfuta babu na'uran hango a kankane babu dukkan wani duk wani wasa'in, duk wasu hanyoyin ilimin zamani babu su kwata-kwata babu su a wancan lokacin asali wasu mutane ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban su jagoran su manzon rahama manzon tsira suka tashi a wata al'umma cikin sahara wanda abubuwan da suke yake hannunsu in ka duba tarihinsu in kana karanta tarihin siran manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da yadda suka samu kansu za ka samu hatta a lokacin da suka rasu wani civilization Saƙafar wasu manyan ƙasashe na Rum ko manyan ƙasashen Habasa Habasha ko Farisa sun fi su dukkan wani abubuwa yawanci wani yanki ne da duniya a wancan lokacin ba ta buƙatar amfanuwa da wannan yanki ta wani ɓangare na ilimi ko na wani abu ko na wani technology ko na ci gaba ko na civilization wato wani abu ne wani yanki ne rufaffen yanki wanda suke rayuwa a cikin sahara suke rayuwa da raƙumansu da ƙaminansu da cikuyinsu da abubuwan yau da kullum wanda yake duk da baki ɗinsu abin da Allah ya halitta ne amma wannan abin ya zo da abin da duk lokacin da ilimin zamani ya yi ƙwaƙƙoluwa ya yi nisa ya yi tumbatsa in ya zo da abu sai ka ga ya daidai da wancan abin da a wannan lokacin a wancan lokacin aka faɗa da yawa daga cikin musulmi suna samun yaƙini da ƙara kwanciyar hankali domin zuciya ta ƙara nutsuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin isar da Ibrahim da ya ce rabbi kaifa tuhuyil mauta to sai ga wannan musulmi suna ƙara nutsuwa waɗanda ba musulmi ba kuma da yawa idan irin wannan abin ya faru da yawa daga cikin suke musulunta to wannan ya zama to wajibi ne a wajen malamai idan irin waɗannan abubuwa sun bayyana da ɗaliban ilimi su fito da al'umma shi domin al'umma wani da yawa daga cikin musulmi yana bautar Allah ne ma a bisa shatta amma ganin kwarewarsa yana ganin turawan yamma su ne abun koyi yana ganin cewa ƙasƙancin da musulmi suke ciki yau yana ganin cewa rishin ƙarfin tattalin arzikin da musulmi suke ciki yau rashin zaman lafiya da musulmi suke ciki yau rashin intaji da musulmi suke ciki yau kusan musulmi ga baki ɗin sun zama wasu mutanen da suke halakar da abin da duniyar da ba musulmi suka samar ba to da yawa daga cikin masu tauyayyen hankali musulmin da su san ilimin shari'a ba musulmin da su fahimci addini ba sai su ɗauki wannan gazawar tamu da wannan lalacin namu da wannan sakacin namu da wannan in dagewa da baccin namu sai su ɗauka sai su ɗora wa addinin musulunci to irin wannan ya kamata su ma a wayar da su a nuna musu cewa duk wani rauni da ka gani a yau da duk wani abubuwa da ka gani a yau na musulmi suke ciki ba wai musulunci ne ba a'a musulmin ne mu ne yanci ma zaune mu ne malalata da yawa daga cikin mu mu ne wanda ba mu yi aiki ba mu ne ba mu dage ba domin sunnar ubangiji maɗaukakin sarki duniya da ya yi ta shine tsayawa da jajircewa da dagewa haka ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda barkatai suna nan a matsayin mu na ɗaliban ilimi mun san su ba su da iyaka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu nan akan noma ya zaburar da mu akan kasuwanci ya zaburar da mu akan fita da sassafe jijjifi ya zaburar da mu akan tsayawa da koyon abubuwan da ba mu sani ba wanda zai amfanar da mu wannan cike yake addinin musulunci hadisai da ayoyi wanda suke bayanin haka haka kenan a wannan gabar za mu fahimta raunin mu ne ba wai raunin addinin musulunci ba ne kuma duk da haka in ka ɗauki ƙasashen musulmi da yawa sun karɓa kolo a duk abin da take sau ka ɗauki malaysia ka ɗauki yanzu in ka ɗauki pakistan duk abin da istikhbarat na duniya pakistan su ne na farko ne istikhbarat leƙen asiri ƙungiyar bincike ta leƙen asiri ta duniya yanzu ta ƙasar pakistan ita ce a kan gaba ita ce gaba da mossad ita ce ke gaba da fbi ko cii ita ke gaba da dukkan wasu kib ta ingila duk waɗannan abubuwan ita ke da gaba ko musulmi ne 100% suka yi wannan da ya kawo haka da wawiya in kana atomin bomb da take magana da shi da sauransu za ka ga kasashen musulmi a dukkan waɗannan ababen sun wuce da suka tashi suka yi aiki ashe in ka kalli wasu kasashen musulmi wanda suka malalata ba su ci ba ka kalli wasu wanda suka yi ilimi suka tumbatsa suka fito da abubuwa wannan zai baka dama ya tabbatar ma da cewa addinin musulunci ba shi ne da matsala ba a irin wannan misalan da yawa ya taso in zan ba da misali ɗaya biyu wani lokaci a france wani likita ya yi bincike bincike na tsawon lokaci kuma profesa ne a harkar na'am ina ba da misali akan ɗaya daga cikin profesoshin ƙwaƙwalwa a france da ya tashi yana so ya yi bincike akan kwakwalwa kuma ya tara al'umma daga baki ɗaya manya-manyan profesoshi domin ya haɗa musu irin inda bincikensa ya tike da kuma bajintar da ya yi da abin da ya fito da shi wanda duniya ba ta sani ba da ya tara su daga ciki akwai ɗaya daga cikin manya-manyan wani doktor wanda yake sudani ne dan sudan ne ya halarci hall din shi ma ya zo saboda ya je karatun phd insa a faransa lokacin kuma yana da ilimin addini sosai da ya zo ya tara bayani sai ke magana cewa daga cikin abubuwan da ya binciko akwai wani abu a kan goshin dan adam makwarkwaɗansa nan sama duk wani abu da ka sani na shaidanci da duk wani abu da ka sani na ba daidai ba a nan yake wata na'ura ce da take sarrafa ɗan adam wadda take aikata abubuwa da kaza da kaza ya gama sadda ya gama bayanin wannan na'urar da abubuwan da take da tasirin da a jikin ɗan adam da abubuwan da take sa na shaidanci da nina da biyu ya gama sai wannan ɗan doktor ɗin daga su ya ɗaga hannu Ya ce shi yana so ya yi bayani bayan duk an ba kowa shi an hana shi ma dai daga ƙarshe dai aka ce ta shi wancan ɗan afirka tunda mu an raina mu dama me yake so ya ce a wannan fage na ilimi to shine ya fito ya rike ya iya faransanci dama ya ce wannan abin da ka faɗa mu shekara kusan dubu ɗaya da talatin da wani abu a wancan lokacin da ya faɗa mushi mu tuni alƙur'ani ya riga ya faɗa ya ce a ah, ta yaya ya ce ai tana bayani kawai sai na ta kawo ayoyin ƙur'ani nasiyatun kazibatin khati'a wannan shi ne abin da na nasiba ɗin da abubuwa wa ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha ya fara tafsiri da maganganun malamai da menene menene wannan profesa bayan an gama komai da komai shi eh, doctor din yana ba mu labari yace sai ya zo yace ina yake shi adireshin ɗinsa sai ya zo har gida ya same shi ya fito da translation na alkur'ani na turanci ya fito da abubuwa da komai da komai ya gani da karshe ya bincike ya ce duk wanda ya wannan bayani. a wancan karni din da na san babu wani wasila ta wani ilimi da za ka iya fahimta hakika abin da kake faɗa wannan akwai wanda ya halittar da yake mishi bayani to wannan ya bayu yau da gobe ce suna tattauna suna tattauna har ya musulunta to irin waɗannan abace suna nan da yawa a cikin alkur'ani mai tsarki to daga cikin abubuwan da lokaci daga cikin abubuwan da ya bayyana a yau shine wannan hijama hijama idan mun ce hijama abinda ake nufi kawai kaho kuma kaho din wuyan da muka sani da yanda wanzamai suke yi a da da suke yi da tabbul hadis ya zo sai nuna ai duk wannan abin da zai na tasiri amma a zamanance ba kaho za a zo a kafa maka ba wani abu ne cost din nan da za a zo wanda za a kwafa a yi kuma dukkansa da tasirinsa da abubuwan da ake yi baki ɗaya abin da ka sa ƙaho ne kuma ya zamanto wannan kamar da na faɗa yana da tasiri a cikin lafiyar ɗan adam yau to yayin da turawa suka fito da shi waɗanda abubuwa suka fito da shi sai bayyana cewa mu a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam daman tuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani manzala sallallahu alaihi wasallam hadisinsa ingantacce wanda ya umarci a yi mishi ƙaho wanda ya makaho shine Abu Taiba kowa ya sani hadisin ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya mishi ƙaho kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi lada akan abin da ya yi haka in ana magana cewa ƙaho me za a yi in an wa mutum kaho zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da lada wannan sai ya bayu cewa inda in aka faɗi kissar yadda za a yi kaho din kuɗin da za a bayar suna da yawa a yambin da ake yi a duk wanda ka je zaka ji an ce in za a yi ma kaho a santocin din da muka zagaya wanda suke yi an ce dubu arba'in an ce dubu hamsin an ce dubu sittin an ce dubu kaza to sai muka zo muka zauna muka ga cewa to a wannan abin da ya kamata a yi ya kamata mu zagaya mu yi wa mutane 50% discount akan duk abin da ya faru wanda shi zai zo ya yi bayani kuma a bangaren likitacci ni daman gwargwadon abin da zan yi bayani zan yi bayani ne a shar'ance manzala sallallahu alaihi Sallam a kan sa ingantacce ya ce afdal inna afdala ma tadawaitum bihi mafi titicin abin da za ku yi magani da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sai faɗi mafi titicin mafi titikon abin da zai zame muku magani da shi sai ce mi ya ce dinari laz'atin amma dai sakiya da ake faɗa au mahjami shartatin ko kuma tsattsaga da mai ƙaho ɗin nan zai yi wannan duk abubuwan da abin nan da wannan sakiya da abin da za a yi na wuta da abin da mai kaho zai yi duk da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba na so a yi min sakiya ku kaga wannan ma hadisin sai tabbatar mana da cewa manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi da shi to musulmi da suka tsinci irin wannan hadisan suna nan da dama likitoci to sai suka yi bayanai a kan shi cewa eh likitancin zamani ya fitar da abubuwa da dama wanda kaho yake magani wanda dakta zai zo diya mana bayani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukule ya faɗa cewa maciticin abin da za ku yi magani da shi shine waɗannan ababa to kaga wannan zai bayyana ma duk abin da wani tsari na likitacci yanzu ya fitar da shi duk abin da wani abu ya fitar da shi aka ce yana maganin kaza yana maganin kaza yana maganin kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to wannan zai zamanto cewa kamar wani ƙarin bayani ne a dunkulalliyar magana can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin mafificin abin da za ku yi magani da shi sannan kuma ya zamanto shi wannan kaho din da ake yi ba wai sai kana fama da wata rashin lafiya ba haka sirran mutum zai iya zama rigakafi mutum ya yi saboda fitar da wasu abubuwa a jikinsa ƙarawa wasu abubuwa ƙarfi a jikinsa da dukkan wasu abubuwa wanda likitoci ne suke za su yi bayani kuma za su zo su yi bayanin a wannan ta haka wannan yake nuna mana shari'ar musulunci da malamai suke faɗa ɗaya daga cikin abubuwan ta rukunanta salihali kulle zamanin wa makanin da ake cewa ta yi daidaitu ta ingantu da kowane zamani da kuma kowane lokaci da kowane yanayi cewa babu wani abin tangarɗa a cikin shari'ar addinin musulunci duk abin da kaga musulunci ya zo da shi to za ka ga wannan abin yayin da likitanci yake tabbatar da shi domin mu abin da muka yi imani a matsayinmu da musulmi ba mun ce duk abin da ɗin duk abin da likitancin zamani ya zo da shi gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba domin likitancin da bincike ne shi yasa za ka samu su likitocin zamani yau za a yi bincike a ce kaza maganin kaza ne gobe sai a daɗa bincike sai a ce a'a wannan abun ba maganinsa ba ne ba akwai illa kaza ne har a yi ta tafiya duk wani abu kafin ya nuna kafin ya tumbatsa kafin ya kai kwakwalwa za ka ga marhalolin da ya bi saboda ne bincike ne na ɗan adam tunani ne na ɗan adam wanda bincike da tunanin ɗan adam kuma zai iya yin daidai kuma zai iya yin kuskure kaga mu a matsayin mu na musulmi ba ma fituna da kowane ilimi mu ce ilimi ga baki ɗaya mun rufe shi sannan ba ma buɗewa ko da ilimin an yi bincike yau ya saba abin da yake tabbatacce a cikin addinin musulunci kuma ya yarda da wannan binciken na dan adam ya yi za mu ce a'a dan adam ne ya ƙara tunani ya ƙara bincike wannan abin na sawabit na shari'a wa'inda ba sa canzawa wancan wa'inda kafiyat na shari'a wanda ba sa canzawa tabbatattu to wannan tunanin da tajribar da yau da gobe ba zai tafi yadda wannan ba ko a sannu kuma in kai riko da wannan sai ka ga daga ƙarshe wani bincike ya zo ya dawo ya tabbatar da abin da musulunci ya faɗa haka aka yi ta bincike akan ƙasa ya take haka aka yi bincike akan ya sama take hayaƙi ce ko kaza da kaza turawa su duk wanda ya karanta zai ji yanda ilimin sama yake astronomy zai ga duk abubuwan da aka faɗa zaka ga marahil ɗinsa matakin ilimin ɗaiɗai da ɗaiɗai zaka ga matakinsa na farko na biyu na uku na hudu zaka ga duk yana saba ma wasu ayoyi amma da ƙarshe lokacin da ilimin binciken ya yi nisa ya tafi ya yi fita sai ka ga an dawo kan abin da waɗannan ayoyin suka faɗa domin waɗanda wanda ya faɗe su daman shi ne ya yi su kuma shi ya san abin da ya halitta da haka duk wanda yake tunanin cewa akwai abin da zaka samu tabbatacce a ba ina nufin ijtihadat ba tafsirat da ijtihadat din malamai ina magana nususi shar'iyya wanda suka tabbata ingantattu su ma nusus din ba wanda suke ɗaukar tawili ba aka yi fassara su sawadit da tsatsiyatin nusus ko tsatsiyu dilala da sauransu to irin waɗannan ababen in ka sun tabbata to wannan ba flexible bane ba Inda ake cewa shari'a daga cikin siffofin shari'a marin ce flexible ce flexibility din marin na shari'a ba yana nufin ba canza sawabit wanda suka tabbatattu ko canza tsatsiyat waɗanda suke yankakku wanda ba sa buƙatar tabbatattun da ba sa buƙatar tawili ba irinsu ake nufi ba irin waɗannan tabbatattun abubuwa za ka samu duk abin da ya je ya ilimi ya zo ya saba musu to ilimin ne bai kai ba daga ƙarshe kuma za ka ga ilimin ya zo ya tabbata ashe kenan mu a matsayin mu na musulmi duk abin da ya zo da ilimi ba ma fito na fito da shi amma muna da wajen da muke tashi cewa muna da abubuwan rariyar da take tace mana menene daidai akwai abubuwan da addini zai zo da su ya yi bayanin su ilimi ya zo ya tabbatar to sai kara mana ya ƙini akwai ilimi da zai zo ya saba wannan sawabi ɗin sai mu ce ilimin bai ilimantu ba bai bincikuntu ba ya kamata binciken ka ƙara yi domin muna nan a matsayin mu ɗin nan na cewa shari'ar musulunci tabbatacciya ce duk wanda yake tunanin za a samu matsala irin wannan sawabin din a waɗannan abubuwa ɗin da sauransu to kamar ya jahilci abin da yake kowane ɗan adam ma ya san shi menene nace ya jahilci kowane ɗan adam ya san shi babu wani mai ilimi ko mara ilimi da wannan mobile ɗin da mai ita da ya yi ta ya ce ga step ɗin da zaka bi wajen buɗe ta har yayo mata ɗan littafi da zaka karanta ko mota ko wani abu sai ka zo ka ce wannan bai santa ba aikin banza ne shirme ne sai ka jefar da shi ka ce kai za ka yi kowane ko wanda bai taba zuwa makaranta ba lata addini ba lata boko ya san mahaukaci ne ko ta yaya ubangiji madaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya halicci duk abin da yake zagaye da shi da yi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake kasa ya kasa duk abin da ka sani a duniya Allah madaukakin sarki yace ya halice ne ne ka domin yayi wa dan adam hidima ko menene ko menene ka gani duk mutum tunanin sa yana tunanin akwai wani abu da aka halice shi shi bai ga amfanin sa ba ko bai san shi ba shi ne bai sani ba amma duk abin da ka sani yana da abubuwa da komai kin naka da ka gani da ji likitoci suna bayani cinnaka kansa cinnaka da muke ganin aikin bazan tuma da gayya da ƙarshen damana ake turo shi na ga wasu likitocin zamani suna bayani a kai cizon cirnaka tuman da gayya in ya cije ka yana tafiyar da wasu cututtuka na cikin jini wanda ba kowane magani ne yake iya tafiyar da su ba cizon cirnaka amma wata ila kai sai ka kalli cinnaka ka ce jan me ya ta yi cinnaka wai shi cinnaka me shi duk wannan yana nuna me yana nuna ƙudurar ubangiji maɗaukakin sarki a waɗannan ababen saboda lokaci kamar yadda na faɗa siris ne zuwa nan kamar muƙaddima ce wannan in muka zo gobe insha Allah za mu shiga mu ci gaba da wannan abubuwan abinda na faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abinda na kuskure ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, dr abdulmusalif ahmad kano allah ya saka da alkhairi ah, mun ji mukaddima abin da ya shafi ilimin wato ainihin hijama irin magunguna da manzana sassuma ya bayar na abin da ya shafi cututtuka so kamar yadda muka faɗa da masu biyu ne akwai dr abdulrazza kori ah, abin nan daga ghana wanda shi zai ci gaba insha Allah zuwa minti talatin shima amma ina son shi dr abdulmutalib ya gabatar da shi insha Allah tunda ban san waye wani <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dr abdulrazak turi mutumin ghana ne wanda ya yi karatunsa digirinsa na farko a Amerika, digirinsa na biyu ya yi shi a germany sannan phd ɗinsa ya yi shi a kasashen laraba saudiya Ko a nan gun abin da ya kware a kan likitan ya karanta a Amerika can ilimin jini abubuwan da ya shafi jini da jijiyoyi da tafiyar jini da komai da komai a haka ya kwari A lokacin da ya samu kansa a ƙasashen larabawa kuma ya karatun addini to shine ya ɗauki ɓangaren kaho inda kaho yana da alaƙa da jini ya karanta shi a ilimin zamani ya zo kuma ya karanta shi a kaho da na musulunci da yadda ake yinsa da komai da komai to sai haɗa ilimin wannan da abin da addini ya faɗa a kan kaho da kuma abin da ya sani na ilimin zamani ya buɗe santa a new york yake karatu irin wannan ya yi karatu ya kai kimma ya yi wannan hijama din a nan sannan kuma ya zo saudi ya yi ya zo kuwait ya yi ya zo wasu ƙasashe na larabawa sannan kuma yana da branch a ghana ya zo nigeria har yanzu yana tafiya ƙasashen larabawa da shugabanni chadi da menene duk yana zuwa ya yi musu hijama ko da lafiyar salar duk bayan watanni suna zuwa a nan ƙasa ma manyan mutane da sauransu duk manyan shugabanninmu yana zuwa yana musu hijama har gida lokaci bayan lokaci to ganin yadda hijama ta kai wajen tana da tsada sai muka zo muka ce to mu zo a sassauta mu zagaya mu yawa mutane bayani in aka yawa mutane bayani wanda Allah madaukakin sarki ya hoya cewa zai iya yi haka mu yi ta yi domin muna ta samu in muka saka ta a sinda TV ko Kano ko Hijira ko menene muna ta samu. wayoyi waɗanda suka gargaɗo mu muka zo yola saboda lokacin da muka yi a kano mutane mota mota an zo daga nan wasu ma suka yi ta faɗa mana cewa ba su samu daman zuwa ba akwai abokansa ba za su iya zuwa kano ba saboda wajen kwana saboda me bisa ɗalab ɗinsu mu zo to shi ne muka yi gina wannan muka tafi yanzu haka sauran jihohi ga baki ɗaya suna ta kiran muna cewa sai a hankali da kuma sauran kasashen afirka su buwa su mali su senegal da sauransu wanda kuma da sannu duk zamu je wannan shine a takaice malam fal yatafaddal doctor أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحر الأبدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه لبيان سرق الله العظيم mun gode ma malam kwarai da مالا يئمت ilmantar ma isha Allah mun ilmantu ma isha Allah kuma mun ji kuma za mu yi aiki da abin da malam ya fada kuma muna gaida kuma isha Allah shekhina Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa irin gudun wanda yake bayarwa ubangijin Allah ya tara bashi kwazo da imma dukanku kuma Allah ya saka muku da alkhairi da kuka samu daman zuwa alhamdulillah alhamdulillah da yake karancin lokaci kuma akwai ababen da za yi a nan gaba na so da ya riga ma ya yi magana duka an fahimci abin da ake nufi da hijama sai dai mu taba dai wasu kadande ne a cikin kuma da muhimmancin da hijama take da shi hijama ta taka ruwan gani sosai a zamanance a yanzu sai in ce hijama yana ga cikin one, number one healing process a komai ne scientific word zan iya in tarjama a hausance ba wani abin san bai ba da dai in kamanta amma ba na iya in tarjama a hausance abin da nake so in fari shi ne muhimmancin hijama bayan muhimmancin hijama muhimmancin da hijama take da shi sannan kuma wake hijama wa kuma ke takaita da hijama daga baya sai yayi awalan muhimmanci ijama farko abin da za mu duba mutum jikin da Allah ya halice sa kana hunci ko ba aka ba britain kuma kana da zuciya zuciyanka ya zama maka mashin idan zuciyan ta saya ba mutum ko ba aka ba to inda za mu duba muhimmancin da ijama ke da shi kenan bi ma'ana ijama ijama Shi ne filter da ake sakewa a cikin mota idan motanka ka za ka canza oil ko me kamata ka yi sai ka canza wannan filter saboda ba ka iya kabar filter ai shi ke daukar dauda sai ka sa kuma mai cikin motan na jin kai wannan ai kai bata ko ijama yana wanke cardiovascular system ne klisa ne makadiyo mutum duk abin da ya kunshi lamarin zuciya idan mutum kana yi jama to daga kafe ne awalan mazuciyanka idan mutum ya samu shekaru 40 ka riga ka shiga cikin shekaru 40 to lokacin rayuwanka Uh, da wanda ke kasa da 40 zuwa shekaru 20 zuwa 30 zuwa 35 Ah, wannan da ke cikin shi ne asarin da ke cikin ma wanda ke shiga cikin arba'in ne. akwai wasu ababai da yake kana rayuwa da su a take kowane lokaci za su yi su da kai kasa ne vascular resistance yadda jini ke tafiya cikin jikin mutum ya kai zuciya ta pump to yana yayi yayi ya koma baya amma raunin na zuwa ma mutum ne ya samu shekaru arba'in shi yasa yawanci likitoci kula da nasiya yana da kyau kana da shekara arba'in kafin ka yi bacci yana da kyau ka sha ruwa ko da glass bayan ka ci abinci ka zama ka zauna dai kaman awa biyu ko awa uku kai wani nazari ko kai wani nafufuli za ka yi bacci yana da kyau ka sha ruwa ka da saboda ya yi supporting cardiovascular resistance yana da kyau za ka shiga kusfa ka yi wanka ka sha ruwa saboda cardiovascular resistance sai ku lura mutum wai yana kusfa yana wanka sai a ce ya fadi cikin kusfa so dewa fadi kuma sai ya fara stroke sai ka ga rabin jini eh, rabin jikinsa ya mai ya shanye ko wannan duka matsala ce ta cardiovascular resistance eh yana faruwa sosai kuma mu kuka shiga cikin wannan shekaru ba mu ce wai shekaru yanzu zamani na abincin da muke cin da yake frozen food ya mana yawa abincin da yake ba su taimaka mana ya sama yanzu shekaru wannan ashirin ma na samun wannan matsala a cikin wannan azamanancin nan amma da da wuya ka wai shekara 20 years ya samu stroke amma yanzu ana samun su yanzu ma below 20 ba na samu stroke amma da da wuya ka samu matashi yana da shekaru kaza wanga duka yana ga cikin matsaloli na cardiovascular resistance to ma kuma ta zama wani abu ne da yake riga kafe ma cardiovascular resistance duk abin da ya kunshi yanda zuciya take aiki ba ka samu failure heart failure balle wani abu ya kada kai ko ce ya raunana jikinka a take duka hijama yana zama maka rigakafi ne idan mutum da ke hijama da farko sai samu duba ta zuciya shi ya muhimmanci sai mu zo bayan zuciya sai mu duba babu abin da kuma ke masajin koda da mutum a bukatan shan ruwa akalla rana da ya kai baka son shan ruwa ka sha lita uku 3 liters Ba ka kai ba mai shan ruwa ba ne ba ka so shan ruwa amma 3 liters jikin na bukata an fi so 4 liters amma 3 ma ya yi ba lifi ba kai ka shan ruwa shi yasa ko dan ka baya flashi yanda ya kamata da muddi kai kana yawan ijama abinda ke taimaka maka ko dan ka tai flashi saboda kai kana yawan hijama yana taimaka ma ko da tai flashi babu na'urar da take masajin ko dan mutum sai hijama a duniya duk babu doktan da zai ce ma ina da wannan naurar ya yi masajin ko da ta yi flashin babu shi amma ijama bincike ya nuna cewa lokacin da ake ma mutum ijama ijama kuma yana tafiya ne da wasu nambobin da ake dora wayannan caps a cikin mutum ina mamaki mutane da dama wai suna buɗe hijama center sai ina tambayan kaina ta yaya suke ijama ba san yadda suke yin ba almuhim da muka zo muna bincika kadan da cikin kano sai na gano kama a'a aka je kawai ne mutum ke bari mutum ya kwanta sai shi dai ya samu dai wayannan na'urar capsule sai ya dodora ma mutum ya masa saga didi biya masa kai yana fita da jini yana ce ka gana abin da ya fi cikin ka ko wannan a'a baka bane capsule nan da ake amfani da su kowanne kunga akwai large akwai medium akwai small jikin mutum kuma jijiyoyi ne da ke cikin jikin mutum sun fi da rediyo kuma kowane jijiyar da ke cikin jikin mutum inda take kwance duka akwai kafin da ake dora masa wajen so sa kaman kamar gan large kafin wani sai ya dora ma mutum large kan spinal cord sakiya sciatica sai ka gan kamar a wannan duka ba ijama ba ne wannan inda ka dora wannan kafin baya bukatar wannan kafin. don ka zo wajen wanda ya san ijama inda kamata ya nuna maka wannan kaf inda ga sunna point mun zo ta wajen shine inda za mu mutum ijama yana da muhimmanci kuma akwai sunna point da muke da su akwai na tsakiyan kai akwai ta goshi kamar da malam ya gaya mana saboda yana da akwai muhimmanci kwarai a kafa mutum in zai masa hijama a goshinsa akwai baya da ake kafawa yani tsakiyan Ah, wannan kafada da ake ce masa hayin sannan kuma akwai yakuf sakiyan kai akwai kafa da annabi yayi sallallahu sallam akwai bangarori da suke na sunna amma wanda ya fi na muhimmancin da mutum zai hijama da ake kafa masa ko da kan shi ke ciwo osa ne diabetic ne blood pressure ne dole ne sai an dora masa yi na sakiyan kafada shine wanda muka ce ma 1 da kuma 51 number 1 da 51 amma akwai inda ake dorawa abinda za su so cewa muka zo lakcara ba mu so muna nuna mutane practicals saboda an bude wannan uh, wannan fage cewa ana so a ilmantar da shabab su san yadda ake hijama a ka'idodin hijama sosai sai an ka zo masallaci ne kazo da aka yi zancen muhimmancin hijama ba kana practicals ba ne daga baya wanda ke da ke son ya koya zai zo ya form insha Allah ina samani mala ya manta ne da ya gaya muku zance wannan batun wannan amma clinic insha Allah kun zo kun samu wannan forms akwai tsarin da nuna da koyar da mutane yana da economical benefit yana da social benefit yana da religious benefit wannan duka mutum ka zo ka samu form an nuna maka akwai entrepreneurship islamical entrepreneurship da mutum idan kai ijama ma da za a nuna maka ta anya ba ijama kawai ba a nuna maka basic health da ya kunshi lamarin home care service da za ka mai da shi ma sana'a ta zamo jari eh, wannan sana'a wannan duka tijara na ciki amma mutane sun doki abin saboda wurin neman abinci ana zuwa ma mutane ana musu abin da yake ba daidai kuma ba aka nan ne. wannan kuma kuskure ne me da me ijama ke amfanar da su shine misali kamar ciwon suka kana da diabetes dazin eh, babu laifi level eh, wannan one ne ko two ne babu laifi sai da ijama duka yana aiki a su, cholesterol ya maka yawa kise na cikin jininka ijama tana fidda duk kisin da ke cikin jikin mutum abinda ake ce ma clot blood da ke saura cikin jinin mutum mutum abin da ke tafiya da kai ne jini da ruwa shi yasa muddin jininka akwai clot a cikin jini sun yawa shi ke sa wani lokaci sai ka zauna sai ka ga kamar duk gabobi jikinka joint knee joint ɗinka yani sai yana maka ciwo ya fara tun daga pains ya zo numbness ya zo arthritis ya zo sciatica Bayan ka spinal cord wani lokaci kanka na ciwo amma ya fito spinal cord ka ne wani lokaci ya san kanga kawai yana maka ciwo amma aka bincika sa gan kamar sciatica ne ke ka spine problem eh, eh, eh, spine nerve shine matsala wani lokaci sa gan kamar a ah, kana yawan ce kanka na ciwo an duba matsala ce ta koda matsala ce ta uhu amma duka ka zo ka zauna da likta consultation sai ya gano cewa ga abin da ke damunka a bincika a duba cikin jininka fusari ne ba a ne sa a duba ce maka ga abin da ke damunka amma mutane sai su je su sai magungunan da yake wannan duka drug abuse ne da yake ba likta ne ya baka prescription su ba ba masanan wannan magunguna ba ne sai ka je ka sai magani mutane ka zuwa drugstore ina abuja sai ga na shigo cikin wajen sadda magani sai mutum ya shigo shi da kanshi yana adama kansa magunguna suna mamaki abin paracetamol abin wannan abin wannan ba wani takarda a shi kuma sai mai sadda maganin kuma sai ta ada mishi sai a karbi kudi sai ka ya fa ba taba gan wannan ba ban taba gan wannan ba ba na kowa likita ne zai yi je ya kan shi prescription wannan duka kana dama kanka matsaloli ne saboda paracetamol likitoci da kansu ba su shan paracetamol likta ne ke maka yana daukan paracetamol na inda likta ne physician ne ya san illan da ke cikin paracetamol an fi son ma ka sha panadol extra da paracetamol kamar da cewa mun zo wata wannan fanni batun ida mai kawo mu amma ka zo office ko me kai ka tambaya shi Allah ba damuwa clinic abin da ke cikin ne koda ijama na fitar da kitin da ke saura akan koda da mutum ke mata fat content ya da ka fi da shi yaya wani na'ura zai fi da ka koda kuma ana canza koda amma liver hanta ba canza ta kuma liver mutum kan samu abin da ake ce ma liver enlargement fat content koda kuma kan kumbura shi mai samu fat content amma ta wani anya ne ake fi da wayan ga ababai alhamdulillah Allah ya ba mu hijama alhijama yana fi da wayan ga kisin da ke saura akan koda ɗanta. huhun mutum mana na da su ciwon baya low back pain kamar da na ce muku kan zamo sciatica nerve to dama ka ne sai yayi wani shifting shi ka an ka zauna ko sallah ma ne baka kai ruku da kyau to wayan ga duka ijama tana magance su migraine idan mutum na yawan cewa rabin kaina na sara ban gani ma da kyau in na fito cikin rana bai ban gani da kyau ga duka alamomi ne so dewa migraine wani lokaci kuma glaucoma na son ya kama ka yana baka wayannan alamomi sai kamar karshe glaucoma ne ke son ya kama ka akwai cututtuka da dama ulcer dukkan su ijama na warkar da su wancan lokacin da muka yi zama muka ba da bayani likitocin na duniya su yi mamaki sai dai wanda bai sani ba saboda ilimi ma wanda Allah ya so ya sani yake sani fa'alun lima yurid abin ke cikin shine ciwo abin da yasa ba mu kika zance ciwon kashe garkuwan jiki ba shine HIV dan ka je kai test a ce maka wai yana ragewa maganin da ake bakan da kake amfani da shi aka ja ka duba viral load testinka yana ragewa amma Allahu akbar ijama a cikin bincike ijama ne da mafi ba muna a gafarce ni ba wai muna ba da encouragement wasu matasa aure da ma'aurata ke kuma ba kai yi aure ba inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba karka sammani idan aka ce maka ijama na warkar da saboda me yi ijama da kanshi ya kasance sauƙaƙe mutum ne wanda kuma ake ma hijaman kuma ya kasance mutum ne da yake ko kristiyan ana masa ijama kristiyan ma zai yi masa ijama amma ku sani fa yana bukatan sarki muhimmancinsa kuma yau ka shiga america ka shiga london ka shiga germany ka shiga sweden duk suna hijama kuma kar musulunci suna yi yanzu turawa na hijama wayanda suke sports athletes duka yanzu suna hijama da ya da rigansa ka gan shi wannan kafin bayansa yanzu sun gano cewa lokacin trump an ba da kudi ba karamin millions ba ina california an ba da kudi an sponsor likitoci india indonesia ina ina su je su yi binciken islamic medicine ba wani ba herbal bo islamic medicine shine su zaitun su habba sauda da sauransu su kisal hand a samu a san irin tasirin da suke da shi don an yi capsules sun su yanzu daga america magunguna na islama ne ashe Allah ya ba mu kamar da dukkan ya gaya mana abin da yake mu ba mu doke shi muhimmanci ba babu wata jinnan da ke samu solution matsalar mutum da take ijama saboda me yasa awalan idan mutum ya zo ta bangare muna da holistic muna da allopathic kuma duk muna tafiyar da su idan ka zo ka ce min wai malam kai na nasara yana ciwo sai na baka maganin kai aka yi maka aka yi maka scan aka yi maka duk abin da ya kamata a yi maka ba ba karshe ba sai alternative medicine ita alternative medicine sai a yi referring ka tuwai hijama hal hijama saboda mai sa domin iya zama ta wani bangare sihiri ne wani bangare ne da yake na shayatin to insha Allah rabbi hijama tana bayyano da wayannan ababai yana ga cikin aikin da muke wata bauyan Allah da ta zo sai ta ce abin da ya kawo ta ne tana da warin baki sai tana da warin baki warin baki kuma aka ne sai muka mata ijama lokacin da muke mata ijama sai akwai alamomin da yake sai mutu an nuna maka lokacin da aljanni ke so ya yi magana da kai sai ta yi kamar wani yani minor fainting collapsing so da ta farfado kadan bayan da ta yi wannan kuma akwai abin da daka mai shi ka zuba masa zamzam goshinsa ya farfado da ta farfado sai muka tambaya wane ne kai kamar yadda maluma suka saba yin rukiya sai ya ce sunan shi abbas shine kuma gaskiya sautinsa ya sake na namiji ya sunansa abbas wannan bauyan allah ya ce gaskiya shi tun tana karama ya sota kuma ya zamo mata wani abu ne da yake yana tare ta cikin waransu abubuwa da dama don musulmi ne kuma shi ya sota kuma inda ya same ta ne mazaunin shi inda yake zama a kan dakali yake zama kowane lokaci wurin sai ta zo ta zauna tana hutawa sai shi yace ya samu mata ya shige ta to da ya shige ta yanzu ana nan sai ta zo ta samu saura yana son ya aure ta shi na ga walan da ya da ita wai shi bai tuke ta ba bai mata kuma yana son ta to wanda zai aure ta ya sa mata warin bakin to in ya zo kusa da ita abin da yake jimbe ya ma ya fira da ita sai auren ya bata na farko ya zo na biyu ya zo na uku shi ke sallaman su ya ce muna ma'ar amma kun ga ai mata rukiya ai mata rukiya amma duk ai nima musulmi ne suna ina karantawa nima mana hadisi qur'ani sai ce mata malum ma kaza sai ki kira su ya ce amma kun ga ina dawowa amma kun gani kun sani kun kawo ni inda ban kara dawowa saboda me kun ba ce min gidana gidanan ba shi Mene ne gidan shi shine mai cloth blood cloth blood shi wannan bad blood shi wannan jinin da nake magana kai yana fidda ma mutum kaɗan su gasu baki kuma gasu shi dunkulelle nan suna fufu to yake wai wannan abin da aka fidda shi cikin sakiyan kanta gidan shi kenan kuma Allahu karim da muka gama hijama da ma warin bakin babu shi a tabbir babu shi bi ma'ana kun ga fa'idan ijama kenan ta wurin lokaci to shi na, isha Allah da yake babu lokaci <laughs> to shi sa awon jini akwai rawan nan da aka zo da shi shek Kabiru Gombe shek Balalau da shi ya eh, shugaban agaji lokacin da muka yi wannan ijama daga Bauchi da suka zo da shi tare da shi suke da na auna sa sai na ga hawan jini sa ya wuce 246 246 ina ya fito da wannan ya yi hai sai na ce malam insha Allah akwai a shimfiɗa shi mu masa ijama insha Allah wannan ranar kuma shugaba ya zo ziyara Sheikh Kabiru Gombe sun zo ziyara wannan ranar daga Bauchi muka yi wannan to da haka masa aiki sai na ce malam to ka zo ka duba yana ga cikin alamomi saboda ya zama wani abu kamar ka bada taskiya na hijama sai ya ce to da aka auka auna shi ga adadi da aka kawo hijama a take sai ya zo 139 ka duba tun 246 ko yanzu ya zo nawa 136 wannan na nuna cewa hijama wannan misali ne da ya gwada maka cewa ba magani ne zai ba shi magani ba sannan bambanci antibiotic da hijama Ijama abu ne da yake ba ka sha magani ba in za zuwa ijama ba shan ko mai ka sha magani saboda akwai wasu magungunan da in ka sha aka maka ijama ya zama maka illa a cikin jikinka saboda lokacin da ka sha wannan magani ba ku daya cikin wannan magungunan aspirin aspirin amma akwai su categorically lokacin da ba wayan da karatu an goda muku wani magunguna ka tambaye shi yin ya sha ɗaya cikin wannan magunguna a cikin tun da safe har zuwa yamma kar kai masa ijama domin lokacin jini ya sake ya yi samu abin da muke cema internal bleeding mutum da ya fusari sai gan jini alaman jini ciki ba masa ijama. mutum da take aila ba mata ta cikin lokacin ba mata ijama amma ya kasance al'adan nan bai fito flowing yana zuwa da wannan clotting da ba laifi ai mata hijama zai yi ta da ciki ko ba ta da ciki ba kar kai mata hijama ta ki sai ka mata gwaji ka gano tana da ciki ko ba ta da ciki so wayan garfuka suna da yawa eniya ana masa hijama kun gane ciwon wannan epilepsy ciwon fafaduwa ana masa hijama ciwon parkinson ana masa hijama mutum da ke da ciwon fafaduwa duka matsala eh, da lura ne na kwakwalwa ana masa hijama low memory mutum da ke da yawan mantuwa ba shi da ilimi to suna da yawa jama'a karancin lokaci na so daga bayan Allah ya sa muka samu muka samu dama Allah ya bamu lokacin da zamu zo sai mu karasa bayani yani wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, dr abdurrazak gana Allah ya saka da alkhairi uh, ya mana bayani akan a takaice akan wasu daga cikin abubuwan da ake yi wa kafo insha Allah wanda kuma kamar yadda muka sanar an fara ne gobe za a ci gaba a masallacin juma'a na demsau jibi kuma a masallacin juma'a na sanda da ke cikin garin yola so allah ya saka musu da alkhairi gaba daya kafin ya tafi akwai tambaya sai don mutum ya yi hijama ko menene tazaran da ake bukata ya bayar kafin ya sake idan mutum ya hijama wata tazara ke son ya bar kafin ya sake a likitance kamar yadda kuka sani a bincike na zamani kuma da yake bangare na ne bangaren jini hematology yana da ya yi muhimmanci saboda ka sake system blood circulation a cikin jikinka lokacin da aka maka ijama take system jikinka komai ya canza wani ma aka masa take wannan rana zai je samun jiki wani mai ce wai kai ko da je asibiti ne don abinda suka mini nan ba haka nan bane ya bayyano da abin da ke cikin jikin ka ne to shi yasa sai muka zo da method of ijama shine aka yi maka sati biyu sai ka dawo a kuma karasa a yi maka aka yi maka sati biyu na sama sai ka kuma dawo amma duk lokacin da ka dawo based on consultation za a rage adadin kafin da aka dora maka na farko ba Allah farko an sa maka kaf ah, ah, 15 goma sha biyar na biyu da ka zo sa sa goma na uku da ka zo ma biyar a'a da ka zo ka dawo kuma yana bukatar ma goma sha biyar sai a kuma duka ya su ga consultation amma yani salasa marat ne na farko ka zo yani eh, sati biyu sai ka dawo kuma sati biyu duka ya zama nawa sati shida ko six weeks to bayan ka gama six weeks you are now freedom kana ka ce eh, wata biyu sha'arain kai so daya ko wata uku ko wata fudu so daya har wata shida so daya wannan duka ba laifi to Allah ya saka da alkhairi ah, insha Allah za mu dakata nan kuma sai gobe insha Allah idan an ah, haduwa a masallacin juma'a na Jimsawo. son kamar yadda muka sani dai kowane ciwo dama yana da magani kamar yadda manzon Allah sassama ya ce dawa ibadallah fa inna laha lam yada da'an illa wa ba'alahu ta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ba wani ciwo face yana da magani sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma ne suka ce al ilmu ilmani ilmu al-fiqh lil adyan wa ilmu al-tibb lil abdan ilimi kala biyu ne akwai ilimin fiqh don gyaran addini akwai kuma ilimi na wato likitanci domin gyaran jikuna wannan duk ba za mu wato wadata ga barin kowanne ba kullum kana bukatan ilimin addinin musulunci kuma kana bukatan wato ilimi na likitoci ko shawartar likitoci akan wasu abubuwa da wato suke damunka wata tambaya ne damun karanta aina yau yau shi ne yau asabar ne ko juma'a to ana sanar da cewa ranar lahadi a wannan masallacin eh, da misalin karfe goma na safe akwai lacca ta mata wanda abubakar muktar zai gabatar insha Allah daji mai zuwan nan eh? akwai ranar talata da jamilu zai bude karatu a masallacin zai lati a masallacin bakin kasuwa na alhaji baro mai roba insha Allah ka bayan sallan magariba yana za a yi dama to kai sadar ni ban san yau da ba'ai da wata nan <laughs> da wata nan ka sadar a zai sanar da inda za a yi hijaman ne yana da kyau bismillah a to ai kuma ba wurin zaman doktan a yi assalamu alaikum uh, insha Allah ta'ala bayani da dakta ya gabatar da kuma shi wanda ya wa'azi na farko za a gabatar da hijama daga gobe a masallacin bakari bole wanda ke bole street a area shagari a garin yola mana in aka shigo ta bypass wannan kwalta na farko da ya shiga shagari wajen waɗannan benaye a don za a shiga yana kusan ƙarshen wannan layi ta ɓarin dama inda za ga akwai bishiyoyi na pole waya a daidai da wannan kuma akwai wannan asibiti ya ka zo a nan mutum zai rajista ya yanka folda nan ya ga shi likita daga nan kuma gabatar masa na duk abin da zai biyo baya so za a fara daga gobe har zuwa wasu kwanaki kamar yadda za su ci gaba da sanarwa zuwa ranar da za a gabatar da karatu na ƙarshe wasu alaikum karfe a karfe tara na safe a gobe za a fara insha Allah ta'ala ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe uku shi shikenan ku to bi hamdi kuma an la ila an anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين